akwai hadisin da muka karanta na ƙarshe na wancan satin zama mai mai tashi kawai yana da alaƙa da hadisin gaban wani ne masarudi rabbi allahu anhu an na rasulallah sallallahu alaihi wa sallam a kala in haka ka kuma ba di akaratu wa umurun tunkiru na ha قالوا يا رسول الله فما تعملون قال تؤدون الحق الذي عليكم وتفعلون الله الذي لكم متفق عليه Wal'ad ka rasu, Ali ya gira mu shai a Mandawari ya haɓata. Wani aliki daga Abdullahi Allah ya yi fadashi. Ya ce ana sallallahu alaihi wa sallam. Tabbas Allah sallallahu alaihi wa ya ce. In na hada ta koma ba'adin Bayana za a yi shuwagabanni, masu ma mai dukiyar da ma. Masu ma dukiyar da wanda daga su sai ‘ya'yan sai na kusa da su wato waɗanda ba sa ba wa talakawa hakkin su abin da ya shafi dukiyar gwamnati magana ta kuma ce baya na za a yi waɗannan shugabanni wa umurun tunkiru na ha da wasu al'amura kuma wanda kuke inkarin su wato za ku da wasu al'amura wanda ba za ku yi da su ba saboda sun saba wa shari'a ba su kai suka ce ya rasu kamar ta amurwa ya rasu da layi za ka umarce mu da shi idan mu da ke irin wannan zamani kala sai ce ku aduna alhaqqal ladhi alaykum ku ba da haƙƙin da yake kanku wata tas'aluna Allah alladhi lakum ku roƙi Allah kuma haƙƙin ku wanda ba ku ba ku ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi sai ce wal akratu alim kira da shay kaɗaita da abu amma da kuke haƙuri ka hana wanda yake da haƙƙi a cikin abokai kai mai mamaye Wani hadisi yana magana akan za a yi shugabanni a zalunci masu ma mai dukiyar jama'a masu kasa kuɗin gwamnati waɗanda ba sa ba wa talakawa haƙƙin sannan za su dinga yin abubuwa na zalunci wanda ya saba wa shari'a wanda in kun gani za ku inkari saboda ya saba wa shari'a to sai manzala sai sahabbai suka ce ya rasu da in mun riski irin wannan lokacin. me za ka umarce mu da shi me shawara sai Allah ta magana kuma yake ku ku za ku haƙƙin haƙƙin su da yake kan ko kuma ku roƙi Allah ta'ala ya ba ku mako su a zamanin sahabbai ba a yi wannan ba domin idan an zo za a nada shugaba za a duba wanda ya fi tsoron Allah ya fi ilimi ya fi sanin addini shi ake nan da magana ta kuma ya rasu abubakar aka nada shi ya fi imani a cikin sahabbai kuma shi yafi ilimi a cikin sahabbai wanda sahabbai sun tabbatar da wani ya fi tsoron Allah kuma manzo Allah salama ya fi yarda da shi bai da kowa babban abokin sa na kusa da shi rabar nan ba za a yi zamin su a wannan shugabanci shi ne shugaba shi ne limami shi ne alƙali bayan ya rasu kuma sai aka nasa sai na umar mutum na bakar ya shekara biyu ne da rai aka da tafi na umar aka duba a sahabban kuma wa ya fi kusa da manzala ta kuma shi ne kuma wa ya fi su tsoron Allah kuma wa ya fi su ilimi ba a wakar kuma shi ke aka da shi shi ne shugaba khalifa shi ne limamin juma'a shi ne alƙali duk abin da ake bukata na ilimi na addini yana da shi to kuma ya yi shugabanci shekara goma ya zama babban misali wajen adalci a cikin shugabancinsa nana misalin adalai shugabanni da sai nawa ake misali wanda ya ba wa kowa haƙƙin sama haddada shi dukiyar ma ana ɗiba ana ba mutane ba an ba su haƙƙin su ana bincike wa yake da matsala wa yake da damuwa aurore ba kuma matsala ba shi da kansa yake sannan bayan sa sai na Usman sai sai na Ali haka abin yake tafiya amma tafiya na tafiya daga baya an yi irin wannan shugabannin da maza kuma ake ba da baya. masu ma mai al'amura waɗanda suke alzalumin to sai sabai suka ce idan samu kanmu a irin wannan halin shugabanninmu azzalumai kuma masu sakon Allah mazinata wasu ma suna shan giya wasu ma suna tata abubuwa da duk na sakon Allah suna yi me za ka ɗauke da shi ta sa bai ce ku yi shugabannin kawai ba ko ku ɗauki makami ku yaƙe su ba ko kuma su juyi mulki ba saboda zai iya haddasar da wata ɓarna wanda su mutane da ba su iya kauce ka ba idan sun fito da makami suka kira su yaƙi shugaban shi kuma yana da ainihin sojoji yana da yan sanda yana da jami'an tsaro yana da tankunan yaƙi da makamai wanda su talaka ba a shi kaga sai a a dinga hada su kawai a dinga ɗauke su kaga ba asiri ba amma kuma bai ce ku musu kawo ba sai ya ce ku ba su haƙƙin su to a duna da allazi alaiku haƙƙin su da yake kan ku ku ba ku ku fita menene haƙƙin shugaba a kanka shine kai masa da'a ka ji abin da ya faɗa kai masa da'a matuƙar ba sabon Allah ba ne kamar da ya tabbata a hadisin bukari da muslim manzala ta kuma ce alal malikin musulmi. السمع والطاعة فيما أحب وكره إذا لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة واجبين أكون mutum musulmi ya ji maganganun shugabanni kuma ya bi su matukar ba su multe shi da saba wa Allah sun sun da saba wa Allah to za ji ba amma in abu bai saba wa shari'a ba dole ka saurara kuma dole ka wanda idan an yi tawaye kuma rayuwar za ta zo ta zama wani iri za a haddasa ina da rikici a cikin jama'a salloli guda biyar tun da kake kana zuwa masallaci sai zai gagaye ka makaranta da kake zuwa kai karatu a masallaci ko wani wuri sai dai ka bibinci gidanka ba za ka je ba ko malamin ma a kashe shi wanda kake karatu wurin ka ko makamancin wani to kasuwa da za ka je ka nemi abincinka sai ka gagara sai jama'a ake an sa dokar ta ɓaci to kaga cutuwar da za a yi ba ka almalai in ne ba sun hana ku yin addinin ku ba to ku yi hakuri ku ku ba ku haɗu manzara ku ya ce ku ji ku bi matuƙar ba umarce ku da sabon Allah in ya umarce ku da sabon Allah to wannan kan babu ji babu bi aka ce kar kai sallah ko sai ka sha giya ko ka yi wannan ba za ka biya to manzara ka kuma ya ba da wannan labari tun kafin abin ya faru kuma ga ce ya faru wannan shi ke nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi kuma wani hadisi yake fa abin nan utikum bi taqwallahi azza wa jalla wa tam'i wa ta'a wa tam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun abashin fa innahu man yashrukum fa khairat khilafan kathira ina mulkan ku da tsoron Allah da jin da bangarin shugabanni da kuma mutunta kuma ko da bawa ne ba habashi aka tsora wato ko bawa ne bakin fata wanda gashin sa yake nan nane ya zama shi ne shugaban ku dole kuma saka maza ku ce ai wanda ya rayu ya doguwar rayuwa zai ga sabani mai yawa eh, zai ga wanda suka cancanci su yi shugabancin zai zama ba su ne za su yi shugabancin bayi ma za su yi shugabantar mutane kuma sun yi in a can baya kai bawan bawa ma ya yi shugaba wani yake walau kana abdullahi abdan hajautuhu walakin abdullahi maulal bawadiya mun shugaba hanifa yake wa zambo yace da abdullahi bawa ne sai in masa zambo amma shi bawan bawa ne kuma yana hanifa yana shugaba kuma wanda ya man wa irin wannan zambon abokai bin muhanabi da ya nemi dan bashi wani mulki bai bashi ba yace a ban miski halfin safi kabul analuhu لأني أغني منذ حين وتشربه أبو نبي خليفة shin akwai abin da ya rage a kokonka a kwanonka na shan giya ka ɗan sanni domin ina ta waka kai kana ta shan giya ma'ana yana nufin shin ɗan mulkin nan akwai ɗan abin da za ka bani ka bani yau wannan ɓangaren mulki ina ta larba ta kuma kana ta mulki ne maka bani kuma ba sai iya bashi da yake bashi sai ko ba za ka sai ce za ta shari'a abda illa wal afa ma'ahu innal abida la anjasu manaki karka sai bawa sai kana da sanda don ba ba su da albarka na jata ne ba su da albarka yana nufin wannan khalifa yake nufi don asalin sa bawa to ga ruwa sun tabarbare yasa ya sa yake za a ce za ku ga sabani ne yawa idan kuka so ko da aka kuji kuji kawai ko da bawa ne ko ne iri ne aka shugabantar ku da su matuƙan bai umarce ku da saba wa ubangiji subhanahu wata ta'ala ko ku bashi haƙƙinsa to haƙƙin ku kuma ba yake wa tasalun Allah annabi da kun ku roki Allah haƙƙin ko dai ku roki Allah ta'ala ya gyara muku shugabanni su zama masu adalci wanda za su ba ku haƙƙin haƙƙin ka ce Allahumma afli a immatana wa ila ta umuri roki Allah ya gyara maka shugabanni domin idan sun gyaru to gyaruwan al'umma Imam Ahmad kafin sa Fudail bin Iyad yace ga ina da wata addu'a Wannan in an yi ta in na yi ta na san za ta karɓi dare ya ce ga shugabanni zan yi wani ta saboda gyaruwar ku gyaruwa al'umma na ce shugabanni mu duk mutane kirki ne bayan Allah na gari adale masu adalci kai al'umma za ta gyaru masu son addini ai abin da ya gyara wa kira al'umman ta farkon kenan sanda su ka bai a shugabancin su suka tsaya wajen kare wannan addini sannan addini ya ci gaba kuma mutane suka je aka hana su saba Allah suka je ana tsaye da dokokin Allah so da aka yi da ina da wata addu'a wanda ina san in na yi ta Allah zai karbe ta ba zan yi wa kaina ita wasu wa ba zan yi ita in sai Allah ya gyara shi ka zama mutumin kirki so da yi gyaruwa kuma da su gyara to kaga yi musu addu'a su zama mutane kirki yana da muhimmanci ba fadanci ba ne don kace Allah ya gyara mana shugabanninmu Allah ya yi da hannunsu Allah ya ba su jagoranci na gari Allah ya sa su zama adalai ba wani fadanci a ciki don don kamar kanka kake wa addu'a idan suka gyaru kai ma za ka ji daɗi in suka zama azzalumai kai ne za ka sha Ya sa ba a tsine wasu a gabanni aqida ta da Ni lina da kai Allah ya tsine musu to in Allah ya tsine musu ya kwace musu albarka kai ne ka sha wahala za ku wahala da kai ka ɗanɗana kutan ka amma in ka ga mutumin kirki sai su tausa ta ma su tausa ne ma'anar wa tas'aluna Allah alladhi ku Kuroki haƙƙin ku wurin Allah wasu ma'anar ka ce kuroki Allah ta'ala ya gyara muku shugabannin su zama adalai da suna muku adalci in kuma sun ƙi garuwa kuroki roƙi Allah ta'ala ya canja muku wasu ku yi addu'a Allah ya ba ku shugabanni na gari ya canja muku shugabanni a zalunci in ba masu in ba masu ba duk wanda in ya gagara ka tafi gona ka tafi kasuwa ka je ka nemi abinci kar ka jira wasu shugaba ya zama ka tafi ciwo ka je aiki ka nemi aiki a gwamnati ko kuma a kamfani shike nan kana da abun kanka za ka damu ne kana da abun da za ka ci za ka yi kanka sutura in bukatan ka ta tashi za ka yi kana da sana'anka ka roƙi Allah ta'ala ya sa wa sana'an ka albarka sai zama matsalolin ka in kaɗan ne ko da ba a baka daga dukiyar bai tulmali ba kai ma kana da abun da za ka biya bukatanka abubuwa kaɗan ne wanda ba za ka iya wa kanka ba kamar hanya da sauransu to kaga dai kare ne ke don an je lahira kuma za a biya da wannan hakkin nan wannan hadisi yana kwaɗaitar da mu a bisa saurara wa shugabanni ko da azzalumai ne ko da azzalumai ne ba fito na fito ake da su ba sai sa imamu sahabiya suna aqida su sahabiya ke cewa wala narar khuruja ala a'immatina wa wilati umurina wa tijara mu a ƙila mu ba da fito na fito wa shugabanni ko da a zalume domin barnan da za a samu in kuka yi fito na fito da kuɗi ya ci zaluncin nasu da suke don ƙarshe ta za ku kashe ku ne tunda zalume kashe ku za ku to kaga kashe rai mumini ɗaya magana kuma ya ce da zahabu duniya a wani inda lahi min hatta rajulin muslim duniyar nan gaba ɗaya ta ƙare ya ji a kan kashirin mumini guda ɗaya to idan kace za ka yi faɗa da gwamnati za ka yi fada da shugabanni mene nawa za a salwantar da ransu suna da yawa to rashin yin shi ya fi alkhairi ba ku haƙƙin su kuma ku roƙi Allah ta'ala ya ba ku ya ba ku nawa hadisi na gaba shi ma irin sa ne wa an abi yahya usayd bin qudayr radiyallahu anhu anna rajulan min al-ansari qala ya rasulullah ala taska aminni kamar da amalta فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وأسيد بضم الحمزة وخضير بحاء مهملة مضمومة وباد مرجمة مفتوحة والله أعلم أنا حديث بعد يحيى شيني أسيد بن خضير أسيد بن خضير رضي الله عنه ألا يبرش يتي أن رجلا من الأنصار wani mutum daga cikin ansarawa قال يا يا رسول الله يا من ذو الله صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني بلا تباني شو جبتي با شنو معنى تستعملني تباني عيسي تباني ميلتا أو تباني كوشينا أو كما كمان سنة فما استعملت فلانا فما إذا كبا واني شو جبتي لما قد أغنقنا لما نولي أبو فقال سيدي إنكم ستلقون بعدي أقرأ lalle za ku haɗu da azzalumai bayana shugabanni azzalumai wanda za ku mamaye kuɗaɗen mai imani kuɗaɗen jama'a dinga amfani da su su su ce za su yi aiki su ci da su akan za su aiki ba za su yi aikin ba su sa a jihu ko kuma su ƙara zero zero aikin ne miliyon ɗari ne a sashi miliyon ɗari biyar ko a fashe miliyon ɗari uku a yi aikin miliyon ɗari duk za a iya samun wannan yace fasbiru ku hakuri hatta talqawni alal alqawmi har ku da ni a tafki na wato shi ruwan alkautar muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi yace wa usaydun bi dhammi al-hamza kai wa hamza inna dhamma rafa wa qubayr qubayr fa bi ha'in bi ha'in muhmalatin da ha'un mara ido ne ha karami madmumatin wanda aka masa dhamma aka masa rufa wa badin da kuma badin mu'jamatin mai ido radi kenan mabuwa ta wanda aka masa fata sai ka ce hun har ka ce hadiru ne ya sa aka aka wannan bayani sai wallahu a'lam to wannan wani mutum daga cikin an tarawa ya gane manzala ta kuma ya ba shi shugabanci sai manzala ya kamar wani abu ya ke ce masa usulubu tahkim wato ga abin da mutum yake tambaya sai ka kai da kanka zuwa ga wani wuri daban shi yana son a ba shi shugabanci ko a ce an baka ko a ce me ba baka ba manzala sai bai haka ba sai yake nuna maka haɗari shugabanci yace ai abubuwa za su yi rikici ce nan gaba a ɗan bani wani ɗan abu wani ko minista wani director na wani abu to zai kafi ai shugabanci yana shugabanci ya lalace nan gaba za a yi shugabanni da za su mamaye al'amura za su ba su da kawa haƙƙin su amma in kun samu irin wannan din kuyi yi haƙuri har sai kun abu da ni a wajen ruwan alkautara kaga an kauda kansa daga maganar shugabanci an nuna masa hadarin abu ile sai a to ya danje ma ya ce ya danje so a ka'ida na shugabanci wanda ya zo ya nema ba a bashi ne hadisi ne ga tete inna la nuwalli hadha al-amra man talabahu aw ta'a ilayhi magana yace mu bawa bawa wannan al'amari na shugabanci wanda ya nema ko ya tada wani yana kokarin sai ya samu ina kashe kuɗin sa yana binan ya shiga nan ba za a ba su ba a ƙa'ida to wani ya zo ya tambaya kaga shi kenan ba wanda za a ba wa ba to sai aka ɗauke hankalin sa zuwa ga haɗari mai shugabanci amma salmanin farisi abu zarfai abu zarri da ya zo ya tambaya manzara ta ma ya rasu la ala tasta amini kamar da wannan mutum ya tambaya ba za ka bani shugabanci ba da manzara ce masa ya abazar inni araka dha'ikan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala ithnaini wa la tawallayanna ma la yatim ya Abu Dhar ni na ganin kana da rauni kuma ina so maka abin da nake so a kai da karka kuskura ka shugabanci ko mutum biyu kuma karka jidinci dukiyar mara karka yi daga rike dukiyar mara abu ne mai hadari da shugabanci da rike dukiyar mara sai mu zala ya masa wannan dutse kana da rauni ba raunin imani ba ne sabo masu imani masu Allah amma ba da kwarjini irin na shugabanci wanda zai hana a yi zalunci a gwamnati sai ke to kada abin da kada ka karba don ina so maka abin da nake so kada ba zan so ka karba ba a je a dinga zalunci a lokacin ka a wata riwaya yake masa ya abazarni innaha amanatun wa innaha khizyun wa nadamatun yawm al kiyama, illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi ya abazar shugabanci nan amana ne da yake a ba shugabanci sai ce mm, mm, shugabanci amana ne kuma shugabanci kaskanci ne da nadama ranar aljiyawa sai dai wanda ya karɓe shi da haƙƙinsa kuma ya ba da haƙƙin da ke kansa wato duk wanda ya karɓi shugabanci ba a bisa cancanta ba kuma bai yi abin da ya kamata a yi ba shugabanci zai zama masa dana kan sai ya yi nadama mini sa ya karɓi shugabanci sannan kuma zai kaskanta ranar aljiyawa in ka zama mutum ya shugabanci bai kaskanta ba a ranar alkiyama bai yi dama ba illa man aka za a bai sai dai dama ya cancanci shugabanci ya karba sannan kuma ya ba da haƙƙin da yau zai bayar da a shugabanci ka ga ruwa guda biyu kenan idan ka san dama ba za ka iya ba karka karba in baka cancanta ba ko an ba ka karka karba domin idan ka karba za ka yi abin da ba daidai ba ne to ya zama dama ka cancanci shugabanci ka karɓe shi na biyu kuma da ka karɓan ka yi adalci ka ba wa talakawa haƙƙinsu to shine ba za ka yi nadama ba za ka kanta ba ranar kiyama sai wannan kama zai ɗaukaka ta ranar kiyama za ka samu daraja don ka samu damar kai zalunci da kai ba kana da ƙarfin da za ka yi da kai ba isa cikin mutum bakwai wanda ubangiji ta ala dai saka inuwa al'arshi ranar alkiyama ranar da babu wasu inuwa sai ita a ciki akwai imamin adilin shugaba adali yana da damar zalunci yi tsoron Allah da jira to shi duk wahalar da ake sha na ranar alkiyama na bakin ciki da rana da kuni da wahala shi yana inuwa al'ashi yana huta kaga sa ne sa samu wannan zaure sannan maza kuma a wani hadisi ce al-muqfiduna ala manabira min nurin an yamini rahman wa kilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim wa alihim wa ma wa wato adalci za a dora su akan minbari ranar kiyama suna daman ubangiji ta ala a tallata su duk mutane suna kasa su suna sama wannan shi ne wane dan wane jikan wane an ba shugabanci yi adalci a ga sai abin ya zama ɗaukaka amma idan ba ka yi adalcin ba kuma ko da ba ka cancanta ba ka karɓa to zai zame maka da dama wato ainihin ranar alfiya. wannan ko ba kai shugabancin kasa ba ko kowane irin shugabanci ka tabbata ka cancance shi kafin ka karɓa sannan mazala ta wasa ta sake yi mai sa innakum satalqawna ba'di akra ba ku samu masu nuna son kai shine ma'anar haka masu nuna son kai a shugabanci maslahan kansu kawai shine ne shine damuwarsu wannan kuma shi abin da ke faruwa yanzu galibin shugabannin kowa damuwar kansa ne kawai in ka zama yana fafutukan neman ba fa don kai yake nema ba don kansa ne ba mai nema saboda me wai maslahan talakawa sai dan mutum ya faɗa a baki in akwai mata to yan kadan ne tunda an ce na Allah ba sa karewa na Allah ba ya ƙaruwa amma galibi mutum zai zai ai shi bukatar ba ya kwato wa talakawa inci sai abin nan wahalar da ake ciki ya samu talakawa ya yi mai duk ƙarya ne yana son dai ya yi mulki ne kawai shi ma ya samu rabonsa bai bi abin da zai fi ba ko da haka in an zo ana kanta ya zama mutum kamar wani mai tsoron Allah to sai ya karɓi mulkin ne za ka gane ba to galibi shi yasa in sai dai ka duba wa fi dama dama kawai wa fi dama dama a cikin su sai ka zaba amma galibi kowa ta kansa ne yake kawai ba wai ta talakawa ba in dai su za su ji daɗi ko talaka na shan wahala wannan ba damuwa su kusa kwata ba su damu to wannan manzala kuma ba da labarin za su faru za su zo kuma sun zo in to amma wani ya sa sai ba wa su masu haƙu yake fasbiru kuna kai har ku ce za ku yaƙi su har ku ce za ku musu mummunan addu'a har ku ce za ku yi fito na fito da su a sai haƙuri ai ba nan ne kawai gidan ba akwai wani gida daban-daban da wani akwai lahira akwai ranar kidin lati akwai ranar da za a yi hukunci sai ce fasbiru ku yi haƙuri hatta talƙauri alal ƙauri har ku haɗu da ni a tafki na wato ku haɗu da ni ranar alƙiyama a tafki na na yi hukumi na shayar da ruwan alkautar to daga nan kuma kun fita daga ɓacin rai domin duk wanda ya sha wannan ruwan aljanna zai tafi tare zai sake jin kishirwa ba haka ba da manzala nan ya rabu ya ce ko da Allah zai jarrabe ka karayu a zamanin da shugabannin azzalumai ne kai hakuri kan zaluncin rubi ka bari har a zo ranar alkiyama ka haɗu da manzala kuma a tafkinsa domin hadisi ya inganta idan aka yi tashi alkiyama zai ji zai tsaya a bakin tafki wannan ruwa yana cewa idan ya ina kira kuma ka ku zo kowa yanzu yana sha sai dai a zalumi wanda ya canja addinin Allah ko ya canja shari'o'in Allah saboda haka idan aka zo ana kira to akwai wanda za su zo azzalumai da yan bidiya su za a kore su suna zuwa halumma idan ya zo ana da sai za su jama'a sun zo sai mala'iku su ce a ka so ka ku koma ban da ku sai manzala ya ce ummati ummati al'umma ta ne dai al'umma ta ne idan sai mala'iku su ce maza innaka ta tadri ma ahdathu ba'da innakum baddalu wa ghayyaru baka san me suka yi a bayan ka ba sun canja bayan da ka bar al'umma ka su in aka fuke ba sun canja addini sun ta shi zuwa abin da suka dama suke yi wasu azalumai ne wasu yan bidi'a ne wasu ma shirka suke suna cewa addini ne wasu ba sun canja sunan ka yanda ka karantar da al'umman ka din ba haka suke ba sun canja saboda haka ba yanda ka tsale su bane ya gane su da alwalan da suka yi ne alwalan da suke yin alwalan ya canza sai dauka cewa kuma za su iya shan wannan ruwan malaƙo su ce a koma yi ta tsuma ta ce a ai sun canja ba yadda ka bar al'umman ka haka suke ba daga baya abubuwa sun tabarbare ana ja magana ta suna duk da son da yake wa al'ummarsa amma sai ce fasukan fasukan liman baddala wa hanya ku koma ku koma ku nisanta duk wanda ya canja ya jirkita addinin musulunci koma kawai da zai sha ruwan tafki na wani abin mamaki ne magana ta suna da ya zo da su abin da yake cewa ummaci-ummaci, ya Allah al'umma ta al'umma ta ko da son al'umma ta da yake amma in ka canja abin da ya zo da shi din kai kake wani abu daban to in ka je lahira ma koran ka zai kuma ko da kana da'awan kai matsoyin manzon Allah ai ba baki bane addini na kare munafikai ma da su zama mu ne masu imani sai ga kana faɗa ni ina son manzon Allah mu ne masoyan manzon Allah a'a ba wai a baki ba a gani a ƙasa kana aiki da sunnar magana ta sama yadda manzon Allah ya ga addini haka kake yi kana ba addini sa kariya da sunnarsa shine kana son ka amma don da baki kawai ina so ina so a wannan gafara ta ne ba ga kaho ba kuma وجعلنا لكم عليها بينات ابناؤها dawa kake yi babu hujja ba gani a kasa ba duk da wanda ba ta da hujja ƴaƴan ta ƴaƴan shegu ne ba su da kuba so da haka in dai kana son manzala ta sama to kai koyi da sahabbai don su ne suka nuna mana samfur irin yadda ake son manzala ta sama sun bi shi sau da kafa sun ba da rayuwarsu saboda shi ba su ba su kirkiro na su wasu bidiyoyin suka bauta Allah da shi ba na manzon Allah shi suke bi shi suke bi sau da kafa ba su yadda kuma an canza shi ba wannan shi shine hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wa to wannan ruwan manzara ta kuma yace ma'uhu ahla min al-asal wa abyad min al-laban man shariba minhu la yadmau abadan ruwa ruwan ya fi zuma zaki kuma ya fi nono fari kuma duk wanda ya sha wannan ruwan har abada da zai sake jin kishirwa ba shi wannan ruwan alfawar ruwan alfawar wato ruwan da manzara sama zai ba wa al'umma har abada kuma yake haudi na tsirafin shahmi wato tafki na fa'insa tafiyan wata guda ba za ka koyi shi tafiyan wata guda Ki gano wa adadin kamatin jayensa in ko kofunan da ake shan wannan ruwan adadin kofunan adadin saurayin sama ne kowa ba wani aka zo za ka sha kare ka kofi kana zuwa ga kofin za ka sha to maza kuma yana da shi al'ummarsa yake ku yi haƙuri ku ci gaba da riko da addini da sunna ta har ku haɗu da ni a wannan sarki kenan idan mutum ya canja kuma da zai haɗu da gamauɗinsa a wannan ranar yana nan ana sauraron sa shi kuma idan ya zama azzalimi ko ya zama mai canja addini inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana ne yana madakata yana madakata saboda ka ana nan ana sauraron ka kar ka ɗauka in an yi a duniya nan an ci bulun ne a ba haka wani in ka je lahira za a sake littafi, za a sake hukunci za a duba kayan ɗinka za a duba ayyukan ka maka sakayya gwargwadon ayyukan za ta duniya don kayi sharhuwar yanka ko kayi zalunci ka kayi abin da kake so to ka sani ba wai ta wuce ne akwai kuma akwai kuma lahira saboda haka duk abin da za ka yi ka dinga duba wato ainihin lahiran wannan hadisi yana nuna mana haƙuri a bisa zaluncin shugabanni kuma da kada a fito a yi musu fito na fito har sai dai idan sun hana mutane addini idan suka ce ba ku yi ku sallah ba ba ku za ku yi aikin hajji ba ba za ku yi zakka ba ba za ku yi tauhidi ba to ga wannan sai inda karfin ku ya kare yasa magana ta kuma hadisai da yawa ya ta wa al'ummar sa haƙuri. ya ta ba su duk wanda wa man فقد faqad ومن فقد فلا salima ko da كافوتا in ka ki abun ما كافوتا in ma ka in kai كان ma ka شو walakin man سبيس wa taba فكان kai da zalunci shugabanni ka su akan zalunci to kai wanda Allah bai kawo amma ina abin da zaka iya ka ki a zuciyanka ne ka a zuciyanka kai ka amma ka ba son abun a ka canja shi ba kuma in kuma za ka iya magana a canja to dole ka yi magana in ba a canja ba ka fita ka yi inkari kenan amma in ka yadda da abin da ake ka bi su aka ko kai kokari ka kare su akan zaluncin da suke yi to wannan kai ne wanda za a kama ranar alkiyama dan tana maka kuta hadisin bukhari da muslim manzala ta fa ce ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashu bihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah babu wani wanda Allah zai bashi shugabancin wani abu shugabancin wasu jama'a ko shugabancin ƙasa ko shugabancin jiha ko shugabancin ƙaramar hukuma ko shugabancin ƙungiya ko na makaranta ko na wata ma'aikata ko kamfani a ba mutum shugabanci na wasu jama'a sai musu algush ya harince su ya yi musu rashin adalci ya musu tuwatuwa ya tuce su ya danne musu haƙƙinsu a ce ubangiji ta ala haramta maka aljanna in ji magana ta ma'ana in yi mutu yana haka ba zai shiga aljanna da zai sai ya gara mai haƙƙi haƙƙin sa to ba ka Allah zai haramta maka aljanna da zai shiga aljanna to ga wannan hadisi yana tsoratar da mu akan zalunci shugabanni ko ha'incin da ake a cikin shugabanci sannan wani hadisin na imam muslim ke ma bin umuran يلي أمور المسلمين ثم لا يجحد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة babu wani wanda Allah zai bashi shugabanci na al'amuran musulmi sai ya zauna baya wahalar da kansa don yi wa musulmi hidima shi yana zaune kawai yana hutun da baya wani aiki ba wani kazar-kazar domin ya yi wa al'ummarsa hidima kuma baya musu nasiha wato baya musu alkhairi baya nufin su da alkhairi in dai ya zama haka yake to ba zai shiga aljanna tare da su ba in ji manzon ta. sai sun yi haƙuri za su tafi aljanna amma shi ba zai shiga aljanna tare da su ko da zalunci su da yake yi da kuma abin da aka tsora masa na haƙƙi shuwa ga ko talakawan baya baya hutun ka kawai yake wannan ba zai shiga aljanna tare da wato talakawan da mutum don Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani hadisi na muslim manzon Allah ya ce Allahumma man waliya من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن الدعاء Allah ya wa azzalumai shugabanni azzalumai wanda ko ba azzalumai ba musu kekar addu'a yace ya Allah duk wanda ya jibinci wani abu na al'amuran al'umma ka duba ba wani abu ba ba sai babban shugabanci ba ko karamin shugabanci karka ce karka dauka cewa abin ya shafi shugaban kasa ne da gwamna kawai ina ko kungiya kake shugabanta ko makaranta ko kuma aikata, ko kamfani to dole kai adalci magana ta ce duk wanda aka ba shi shugabancin wani abu na al'umma ta sai ya tsananta musu Allah ka tsananta musu ya dinga wahalar da su a shugabanci ya dinga wahalar da su manzo Allah ya addu'a ya ce Allah ya wahalar da shi to kaga in a nan duniya bai wahala kuma wahala tana jira ta alajiya don Allah ta'ala zai karbi addu'a manzo Allah ta yace ya Allah duk wanda aka jibinta masa wani al'amari na al'umma ta, aka ba shi shugabancin wani abu na al'umma ta sai ya tausa samu wato ya tausaya musu ya Allah ka tausasa masa ya ji tausayin su yi musu abin da ya kamata da adalci da kyautatawa to Allah ta'ala ka kyautata masa ka tausasa masa ka masa rahama a ganin kuma addu'a ne na shugabanni da suke adalci addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisi ne ingantacce sannan imam mutum ya sake rawaito wani hadisi yace khiyaru a inna khiyara a immatikum alladina تحبونه وتحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبذبونهم ويبذبونهم تلعنونهم ويلعنونهم متي الخير الأمم أبني شو هذا منكم سوني وانا كنا أصنسوا كنا أصنسوا كنا ينسوا الدعاء كنا كنا مكتب فألام شو بلا نجري جنمي الخير فليد ما أصنسوا كما كنا مكتب الدعاء دي ما زالت أصنسوا ka ji talaka dai yadda kafin shugaba ya iya gamsar da shi yana da wahala amma ya zama yana suna son wannan shugaban kuma shi ma yana son kuma suna masa addu'a na alkhairi shi ma yana masa addu'a na alkhairi wannan su ne zaɓaɓɓun shugabanni Yadda mafi sharrin shugabanni su ne wanda ba kwa son su kuma ba kwa son ku kuna tsine musu kuna tsine muku kaga duk wanda ya zama azalimi kuma dole a samu haka ai dan adam ba san zalunci in dai azalimi ne to ne za ta ba za ta kauce ba sannan kuma zai za ku kinye masa shi ma a ƙarshe dole tun da ba sa son su zai shiga a son su ayi sannan shi ma zai kinye musu ayi tun da suna kinye masa to kaga wannan su ne mafi sharri shugabanni sai da haka a kan mutane za su iya aure shugabannin su ko su waye talakawa suke so wani da wani talaka na ba ai dai talakawa na son ka da kai ba zalimi ba ne don shi talaka ba ba wai ka ɗauko kuɗi ka bashi ba ne in dai ba ka zalunci kai ka burge shi in dai ka da amana ka burge shi da wani abu abu ne mai wuya a cikin al'umma abu ne mai wuya a cikin ga wani shugaba shi adali ne shi mai amana ne talakawa na son ka an yi imani da zai kala talakawansa ba a duniya kafin ka samu irin wannan shugaban za ka sha wahala so da haka wannan jin kuma shi yasa talaka kuma zai so sai kuma har ya masa addu'a bai nemi addu'a ba talaka yana masa addu'a Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya dashi lafiya Allah ya zama masa bukatunsa da sauransu haka kuma abin daga Allah ne wallahi da kuɗi yake riga ba zai samu wannan ba sai iya wanda ka bawa wanda ka bawa ma yana jin haushin ka ya karɓa ne kawai a gaban ka ne yana son ka amma bayan idon ka ba ka son ka so amma wani abu ne daga Allah ba kamfetin mutane ko ba ba su kuɗi kake yi to kana ake gane waye ne shi gaba waye ne gaba da in ji manzon Allah ta sama ba in ji ni ba yawwa mafi alkhairin gabanin ku waɗanda kuke son su suke son ku kuke musu addu'a na gari su ma suke muku addu'a na gari mafi sharri shugabannin ku wanda kuke ki suke suke kin ku kuna kin su suna kin ku kuna kin musu kuma suna kin ku wannan shi ne kawai ma'auni kuma wannan abu daga Allah ne kawai zai sa muku a zuciyarku kuma abin da zai jawo na abu ne amana Abu amana in dai talaka ka rike amana to shi yana sauka. kuma idan kai a zalimi ne ko me kai ma baya son ba eh, in wahala yin zama ka tsora maka wannan ala saboda gani su da kake sai azalimi ne in kuma kana adalci ko ya shiga wahala zai baka uzuri zai baka uzuri ba abin nan ba bai zai damu ba tunda da ya zama aka cuce shi ga imani kai ba cutar sa ba to yanzu za mu roƙi shugabanni a zalimai ko kuma shugabanni masu adalci na su adalci duk kai da rayuwar da ka zarewa ba lalle da ka fahimta wasu suna tsammanin shi shugaba adalin ne idan ya hau kawai za ka zai ka buɗe famfo a unguwar ku kawai ka ga kuɗi na zuwa a yi fanta fanta fanta waje ne abin da ba ka ba ba shi wannan wannan wannan ba shi ba ne kuma gyara a hankali ake samu ba ba lokaci guda ba ne kada ka lokaci ɗaya kawai komai zai gyara abinda da aka yi shekaru ana barna ka ɗauka cewa wai a ɗan lokaci kaɗan kuma za a iya gyara ina da wahala cuta lokaci ɗaya za ta kama ba a yaji ɗaya ka kawo a kai ka asibiti ba inda kai amma sauƙi ba a hankali a hankali har a sannan maka asibiti ma ka gama warwarewa ba sai daga baya za za ka warware ya za ka zo cutar da kai shekaru ka sai rana ne kawai za a warke bisa zai yi ba. Mazala ta sulama da ya faɗi irin shugabanni na gari da na azzalumin sai sahabbai suka ce to azzalumin shugabanni na aka lamu na bi zuhu ba za mu yaƙe su ba mu ɗauki takobi mana mu yaƙe su kawai mu kau da gwamnati manzara ta sai ce la ma a samu fi kuma sa ta ku haka shi kuma mutunci zaman lafiya yake ah to eh zaman lafiya ma. Allah da zai kare ko azalume nawa aka yi a baya nawa fir'auna ma ya tafi yayi fir'auna ma ya tafi to da aka yi eh, ci gaba da zaluncin sa in yau shine gobe ba shi bane su dai kada kan suna nan amma gabanni wannan ya tafi wannan ya zo ya tafi in zaluncin kai ma shi kenan daga baya za ka gane me shirin zaluncin kai zai biyo shi kuma talaka ina nan sai da haka manzo ya ce kar ku fito kar wani fito na fito kada ku yaƙe ku yi haƙuri matuƙar kun bar ku kuna sallah ma a kamo fi kuma ta matukan sun tsaye da kalla a cikin ku ma'ana sun bar ku kuna addinin ku kuna talla, kuna tauhidi kuna eh, kuna azumi kuna zakka kuna yin shirwoyin musulunci to kasu karku tsangwani karku taba su ku tsare su na su zai kare ku basu da Allah kawai ku roƙi haƙƙin ku Allah ya ba ku amma idan suka ce babu sallah ku sai da karfin kai kare ko ba tauhidi sai da karfin kai kare na ce za ta addinin ka to don ka ba za ka tsaya ba don addinin ya fi rayuwarka kuma a yi nan kan ko za a kare dole ne a mutu da addini amma za a barka kai addini ka kale shi wata zai zama ne zai zama tarihi zai zama tarihi to manzon Allah sallama ya faɗi hadisai da yawa akan abin da ya shafi wato zalincin shugabanni kuma akwai babin da na musamman a can gaba da zai amma a cikin wannan littafi na riyadu tarihi yace wa an abi ibrahim abdullahi bin abi رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري الصحابي وحازم الأحزاب اهزمهم وصلنا عليهم متفق عليه وانا حديث daga abu ibrahim shine abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu Allah ya da shi da shi da babansa gaba daya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd ayyamihi a wasu daga cikin kwanakinsa allati laqiya fiha al'aduwa wanda ya da abokanin gaba a cikin wato wanda yaki wasu daga cikin kwanaki na yakin ko su ya koka da akai wannan yakin a ƙarshen hadisin ya nuna ne ya nuna yakin ahzab ne gazwatul ahzab wato yakin da aka taron dangi a shekara ta biyar kafirai suka ce za su yaki matsala ta kafirai sha da kada fadawa ina jin na kisan wannan yakin kwanan nan ko a wannan masallacin ko a wani masallacin daban shikenan in kaza manzala ta sama ya taurara hatta idza malati shamsu hatta da rana ta karkata kamar lokacin azhar yayi kama fihim sai tashi a cikin sahabbai zai musu hudu ba ne sai musu wa'azi sai da ya bari rana ta dan karkata haka lokacin azhar yayi sannan sai hawo minbar ya kama wa'azi fa qala sai ya ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al-aduwi kada ku yi burin haɗuwa da abokanin gaba wato kar ku yi burin yaki eh, wannan da fiya ce mai tsada kar ka dinga cewa a kawo yaƙi ma ya zo mana ai za mu kubta gara a zo a ce cire ni gara a yaƙin ma ai mai a'a yaƙi gudun da ake idan ya in ya faɗo baka san abin ya zai zama ba yawa ita faɗa farkon ta aka sani ba a san me ba a san ƙarshen ta so da haka idan kana kiran yaƙin yaƙi idan ya zo kuma sai ka ruga da gudu sai Allah ya jarrabe ka to da haka munafukai bai ta neman a kaya ki da aka yaki juya baya su kai a zamanin manzala ta to da haka la ta tamanna li qal adu kada ku yi burin haduwa da abokanin gaba wasallallahu al-afiyata ku roki Allah da lafiya har abada kar ka nemi yaki kar ka roki yaki ya shigo garin ku ko ya shiga kasar ku roki Allah zaman lafiya zaman lafiya ba abun da ya fi shi fasahun ce zaman lafiya ya fi zama dan sarki to kada ka dinga cewa a zuraki a zuraki yanzu kwa a an wasu mutane a ƙasar nan shekarun ba suna maganar jihadi jihadi to har wani abin izgilanci ne idan ka ce kana addu'a wai Allah ya bada Allah ya kawo zaman lafiya kan wa ya kai ta wai ka je sai ta wai Allah ya bada lafiya da zaman lafiya wato bai kamata wai kai wannan addu'a ba har suka kara wai bayan na ma sai Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyan za ta ci ta ajiye Su duk wannan ai alkhairi ne idan Allah ya baka lafiya bai baka zaman lafiya ba addinin ka zai yi ne sai zai yi ba ai mun gani ta kanka kake yi sallah ma baka yi sallah fito masallaci kai ba to idan Allah ya baka lafiya da zaman lafiya sai ko bai baka abin da zaka siyo ba ba kana cikin tashin hankali ba shi ma kana cikin tashin hankali zaka sai magana neman abin da ba magana ibada ba kuma hankalinka a tashe na zaka samu abin da zaka kawo ka? kaga ba ne ba idan kana da na yau kuma baka tari abin da lafiyar za ta ci ta ajiye ba baka da na gobe dan ma dai har yanzu akwai saurami na aka ba kana tunani to gobe kuma me zan ci amma Allah ya baka lafiya ya baka zaman lafiya ya ya baka abin da lafiyar za ta ci kuma har ta ajiye daga nan har zuwa wasu kwanaki baka da matsalar abinci a gidanka ko watanni akwai wanda ya fi ka nutsuwa ne sa ka yi ibada ta yadda kake so cikin kwanciyar hankali ba ka tashi hankali to amma wannan wai bai zama wani abu izgilanci ne baka isa kai wannan addu'a ba baka isa kai wannan kai kai wannan addu'a wanda inda yake zai ji kuma gudu da shi sai sai na wayo Allah yana ku to kuskure ne wannan manzo ta ya ce kar kai buri yaki saboda Allah zaman lafiya Allah ya baka lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ta'aji manzo ta kuma ya ce man akba mu'afa fi jasadihi inda hukutu yawmihi fa ka'annama izan lahu dunya wa zafi wa in ka waye gari amiman asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yawmihi fa ka'annama izan lahu dunya wa zafi ka waye gari kana zaman lafiya ba ta hankali a gari ba ta hankali akwai zaman lafiya sannan kana da lafiyar jikinka kana da abun da za ka to ka samu duniya amma ba zaman lafiya ai tashin hankali ba lafiya tashin hankali ba abin da lafiya za ta ci shi ma akwai tashin hankali to manzon sa yake kuroki wato ainihin zaman lafiya ba yaki ba sannan sai fa fi tumuhum fasu idan kuka haɗu da abokanin gaba wato wato abokanin gaba ku na yaki ya zama yakin dai ana gudun sa amma kuma me dole zai faru to fasu ku yi haƙuri kar ku ce za ku gudu ku yi haƙuri wa'lamu anna jannata tata zilali kiyo ku sani aljanna tana karkashin inuwan tukuba ne wato lokacin da tukuba suke filfilwa a kanku ana kokarin sare wuyan ku sai ku hararo za ku shiga aljanna saboda haka ku yi hakuri ku gwamta in kar ce za ku gudu ثم قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzala ta sama ta yace Allahumma munzil al-kitabi ya Allah mai saukar da littafi wa mujri as-sahabi wanda yake gudanar da gizagizai su ne ajiri da gajimare wa hadim al-azabi mai rusa rundunar yaƙi ihzunhum ka rusa su wansurna alaihim ya Allah ka taimake mu a kan muttafaqun alaihi hadisin bukhari da muslim to anan da aka ce abin nan wata la al-afiya roki Allah lafiya wannan lafiyan ta shafi na zahiri da baki menene lafiyar zahiri shine jikinka lafiyar ka garau baɗini kuma baka da tashin hankali a cikin zuciyarka idan aka ce gashi na abokanin gaba sun tare ko wasu ɗan ta'adda za su afka muku ai ko jikinka da lafiya ta zuciyarka kan babu lafiya a cikin akwai fat da tashin hankali a ciki ba ka da nutsuwa dan ake afiya ya zama zahiri da baɗini lafiyar ka ga'u. sannan kuma ya zama a addininka ba ka da matsala shi ma afiya ne ko da kana da lafiya za da baya ma addininka ba tafiya ne ne to ka samu matsala ka samu babban musiba magabata suka ce duk wata musiba ba ta taba addini ka ba tana da sauki amma ta taba addinin ka to akwai matsala to kenan sai ka roki Allah ya baka lafiya duniya da lahira duniya da lahira kaga a duniya jikinka lafiya garau sannan abin nan zuciyanka babu takin hankali a cikinta addinin ka yana tafiya daidai a lahira kuma in ka je ka samu kyakkyawan sakamako aljanna ta zama ita ce ka ba za a nuna ba wutar ta a ce ga inda za ka shiga ba kaga wannan ne tashin hankali ya zama aljanna za ka tafi to a rubutu ya roƙi Allah ta'ala ya baki wannan kenan bayan kana yin ibada kana iya kokarin ka ka kauce wa duk wani sharri sai ka hada da addu'a kuma kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya Allah ka ba mu a duniya kikkiawa a lahira ka kiyaye mu daga azabar wutar jahannam in ka ce Allah ya baka kikkiawa a duniya duk alherin duniya ya shiga ya baka a alherin sun shiga sannan ya kare ka daga azaba wato ainihin wutar jahannam wannan shine addu'an da ya kamata mutum ya dinga yi dinga yi Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa afafa ghina ko kuma Allahumma arhamni Allahumma ghafirli warhamni wa'afini wa'fu anni warzuqni Allah ka gafarta min ka min rahama wa'afini ka bani lafiya zahiri da batini kwanciyar hankali da lafiyar jiki addini na tafi daidai sannan wa'fu anni kai mini abuwa dangane da kurakurai na warzuqni Allah ka azurta ni addu'a sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina yawan yi ta kaga zai ga matsala ce ga gafara ga rahmar Allah ga fita daga dukkan wani sharri da masifa sannan kuma ga arziki Allah ya baka mai albarka to haka dan adam wannan shine zai baka kwanciyar hankali kai addini kai yadda ya kamata sannan manzo ubangiji ba magana kuma yake fa idza laqitumuhum fasbi ba za ku yi sakan yaki ba amma in kuka haɗu da kafirin kuma dole ku yi haƙuri wato idan kuka haɗu da su duk yadda za a yi a kauce sai zama ba a samu damar kaucewa ba dole sai an gwabza yakin to kar ku kar ku juya baya kuma in dai an riga an hadu to a gwabza kawai a gwabza ku nemi taimakon Allah subhanahu wataala matikar kun riƙe Allah da za ku yi nasara in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da ku. za ku yi nasara a kansu shi sa a wata Allah ta rake su ya lamina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya ku dauka imani in kuka haɗu da jama'a mayaka kafirai to ku haƙuri abin da ku wato kar ku gudu gudu a yaƙi in an fara gudda shi haramun ne da yana kawo rauni wa musulmi yasa an fara gudda dole kafura ba ni za ka iya ko da za ka yi shahada amma kar ka ruga da gudu ka juya sai dai sun ku biyu amma in dai ba su ku biyu ba ko dubu biyu to ba magana juyawa kuma duk wanda ya juya to zai haɗu da fushin ubangiji ta'ala kamar da Allah ta yi ya ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sa al-maqir bangiji ta alaƙi ya kodan da kuka yi imani idan kuka haɗu da kafurai a wajen girkin yaƙi ana kumtawa ka kula ce ku tabbata kada ku juya baya wala tuwallu min al kar ku juya ba ba haramun ne kuma yace duk wanda ya juya baya bayan an fara hulɗa yaƙi ya juya baya in dai ba wai ka juya ne domin ka masa dabara ka nuna kaman ka dan kare sai ka dawo ka cika masa makamin kawa ko ba ka bar wurin ka je ka taimaka wani wuri ne wanda ya fi wannan mahimmanci ba da sauran gudu ka juya baya ubangiji ta dace duk wanda ya haka zai dawo da fushin ubangiji subhanahu wataala ko makomar sa wutar jahannama ne sai da makomar wutar jahannama to kaga yakin an fara gurza shi idan mutum ya gudu Allah ta'ala zai fushi da shi ko makomar sa wutar jahannama ne sai dai idan dabara ne na yaki kai kuna gurza sai ka ruga da gudu sai ka kamar ka tsorita ne kaga zai dan sake sai ka juyo da gudu sai ka zo ka kare shi wannan ka ba tsoro bane ba gudu bane ko kuma kana gwaza da wannan sai ka hango za a ci galgan wani dan uwanka a can kuma in ka je ka taimaka masa za ku gama da wancan ku zo gama da wannan sai ka koma zuwa wa'incan mutane don ka a yi nasara a can to wannan ba gudu bane shi to da haka wani aikin ka je kai na nami na yaƙi ne to wannan shine ka'ida shi yasa manzon sama anan yace fa idza laqitumuhum fasbiru idan kun haɗu da su ku yi ne ku yi kuna babu gudu amma farko karka nemi haɗuwa da su wanda bai san yaƙi ba ne bai san fitina ba ba taɓa yi a garin su ba shi ne yake burin yaƙi amma in dai an taɓa yi a garin ku kaga tashin hankalin da aka shiga to ba za ka so a sake maimaitawa Allah ta'ala babu zaman lafiya to manzala ta kawo sai kuɗi sar da al'umma ya ku sani ba aljanna tana karkashin inuwan su kuma wato idan ma ba ka yi nasara ba an ci galba a kanka in dai tsakani da Allah kake yaƙi to ba kuma ka aljanna ne don an kashe ka kayi ne kai shahada ko mutuwa mai daɗi za ka yi don ya tabbata a hadisi tete shahidi za a tambaye shi me yake so bayan bayan ya yi shahada ranar kyama me kake so ni abin da nake so shine a dawo da ni duniya na dai in yaƙi a kashe ni in sake yi sosai. in maimaita mutuwa ta gari saboda me karrama shi da yadda aka yi lokacin da ake ɗauka ransa lokacin da zai shahada ka ga wannan mutuwan ai tun kan mutum ya bar ya bar duniya ma ya san mata to shi yasa idan an haɗu kuma to far a gudu ai haƙuri to musulmi kuma dole su zama masu haƙuri idan ka yi haƙuri ba addinin ka babu inda zai addinin ka ba zai je ko ina ba ba ma jihadi ba ko sallan nan sai ka haƙuri kafin ka iya yin ta ka tsaya ka fahimci addinin nan dole sai ka zama mai hakuri idan ba ka da hakuri ba za ka iya fahimtar addini ba na addini za su abin nan tabarbare masa so da ka da daɗi ba daɗi ka tsaya ka yi ballanta na jihar yanzu idan muka lura su fa takobi mutum zai ɗauka zai je gwamza da kafurai ko a kashe shi ko ya kisa, ga in ya tafi ba da tabbas zai dawo amma mun yanzu ka tafi masallaci ana tunanin wani zai tare ka a hanya ne to zai ana ba za ka zo kai kai kai sallah a masallaci ba ba za ka zo ka saurari karatu a masallaci ba ka fahimci addini ba sai da kai hakuri akan wannan sabon sun hakuri akan abun da ya ko da kuma dukkanin sa hanyar aljanna ne kamar yadda jihadi tafiya aljanna ne haka tafiya masallaci haka tafiya ainihin wurin karatu shi ma hanyar aljanna ne man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama wata hanya don ya fahimci addini sa ya kama hanyar aljanna ne in ji magana ta kawa kuma cikin sauki zai tafi aljanna ne to jihadi bai kadai ta akan ya kafirai ba akwai jihadin nan ka tursa ka kanka sai ka fahimci addini ka tursa ka kanka sai ka yi aiki da addini ka tursa ka kanka dan uwanka ma sai ya gane ka jajjawo yan uwanka su ma su fahimci addini sannan ka yi hakuri a bisa duk matsalar da za ka samu wajen fahimtar addinin ko aiki da shi ko kiran dan uwanka zuwa ga fahimce shi idan kai wannan kai ne babban jihadi shine jihadun nan to nan ne kuma in kai za ka iya ma wato yin jihadi na kafirin mai kyan ba jabun jihadi ba domin ka riga ka fahimci addini ka fahimci da abu yake ba za ka je kai jihun jihadi wanda daga bajin zai zame maka damuwa wanda bai zai sa addinin Allah wato ainihin ya ci gaba ba kuma manzo da ya kwaitar da su sai addu'a kuma wa ainihin taron dangi yadda ya Allah wanda ya saukar da ni tafi wanda yake gudanar da gajimare mai rusa rundunar yaƙi Allah ka rusa ka taimake mu akan su nan sai Allah ala ya koma da ina yin wannan addu'a da sun jira musu har an shiga tashin hankali sai Allah ya koma da ko da iska ko suke fata fata da kafirai ina a sai bi yanda kuke da karfi sai kun hada da ni sai kun hada da addu'a shi yasa lokacin da aka je yaƙin badar magana ya sa kafirai sun yi la'i sun yi shirin yaƙi sai amma kar ku fara harbi sai na ba ku izini sahabbai da yake manzo kuma ya sa sahabban su sun yi shirin yaki sun fuskanci kafirai amma ya ce kar kowa fara harba kibiyan sa sai na ba shi izini sai dai karkashin wata rumfa da aka masa shi da Abubakar yana ta addu'a ta addu'a Allahumma nasraka allazi wa'adta ya Allah ya Allah alƙawarin da kamar alƙawarin da ka samu alƙawari ya Allah aka kace mu ba mai bauta maka bayan nan ya Allah kamar ka ba mu nasara yana ta addu'a yana ta addu'a sai gingidi ya dauke shi yana farkawa sai da ya aba bakirin fahada jibril wa ala sana ya hunna abubakar abshir kai albishir ka abubakar ga jibril yana zuwa a bayan sa akwai kura na dawakai cikin Allah an sa zuwa sanan ma ka turo mala'iku da dawakai suka zo suka yaki cikin ka kai abin da suka bi za ka kare wurin kafuri sai mala'ika riga ka sai ka ga kawai wurin kafuri ya faɗi a kasa. sai kai za ka kama shi a manzan sunan yaƙi sai a miƙa maka shi sai ka ga kawai gashi nan a gaban ka mala'ika ya miƙa maka shi aka Allah ta'ala ya taimaki musulmi aka shiga galba wannan yaki to kaga ba a dogara da me da tanadin da aka yi ba an hada da addu'a duk abin da za ka yi na addini bayan ka yi iya kokarin ka kuma sannan ka dinga addu'a ubangiji ta'ala ya baka nasara akan wannan abu kar kai wasa da addu'a domin sai Allah ya baka gamon kadar za ka yi ba kokarin ka ne zai iya baka zai iya baka nasara ko ya baka abu ba a duk abin da ka sa a gaba a duniya na addini ko ba na addini ba sai in Allah ya taimake ka ne idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa ma yajni idan Allah bai taimake ka ba kokarin naka shine zai maka illa kana ta bugawa ka buga nan ka buga nan din wannan kokarin in bai aka taimakon Allah ba to a nan ne zai maka illa sai ka je ka wuce gona da iri wasu ba ji jihadin suka ce za su yi ba amma su suna kashe musulmi kaga wannan da kokarin su suka dogara suna kashe musulmi suna yin abubuwa na barna a matsayin cewa jihadi ne na addini to kai kuma ba haka jihadi kake Allah bai musu muwafaka ba domin sai ka samu muwafaka na ubangiji ta ala da kawon Allah ya zama abin da kake yi daidai ne wannan sai ka fahimci addini kai addu'a Allah ya tura ka akan ne akan daidai din wannan ne jahadu fina la nadiyan na usul in kai kokari ka fahimta Allah sai tura ka akan tafarkin ba ubangiji ta ala kare mana imanin mu ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ حفظكم الله لنا والدة كانت تسقي بعض صيام رمضان بغير حكم الشرعي لسنين عديدة نحن ما نعرف وقد بين لنا الآن فماذا نفعل وماذا عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wanda ke gashi ne mahaifiyar su kamar azumi shekaru da yawa ba tare da wani zuri kuma ba gane ba daga baya shi ne jirgi ne a kan abin da yake a kan shi ne idan tana da aiki wanda ke ta tsara dukkan azumi da ba zai ba wanda ya bar azumi da gangan wajibi ne rama shi wanda ya bari da mantuwa shi ne ba zai rama amma da gangan ko da ko wani zubi na rashin lafiya ko wani abu daban sai an rama shi saboda ka in tana da aiki wanda ke ta tsara ma da kanta kuma wajibi ne tsara idan kuma ba ta raye to sai su rama sati ne a rama mata wadda mun mata wa aiki su kama an tulawi duk wanda ya zo ana mai azumi to dan uwan ta biya masa azumi wadda ka idan kun biya masa din na iya adadin abin da tabari mun kyauta muna daga cikin wato ko ta dawo iyaye a dinga biya mutum wato azumi ko wani abu wanda mutum ka bari na wajibi to da ka in tana raye ita za ta biya dole in ba ta da kuma kuma a ah, wannan mai tambaya ta gaba wa sallama tambaya ke da wani rikata a kan ke cewa wani sura ke karanta wa bayan fatiha a rikata a kan shin ya yi wani kafiro a rikata farko da kuma sura wani zarbin na rikata a biyu ko fatiha ce kadai ko kuwa ko wasu ba za ke karantawa ba kamar da ya tabbata a suna shi ne magana da kuma yana karanta kul huwa Allahu abin da kul ya ayyuhal kafirun a raka'an farko bayan Fatiha a raka'a ta biyu kuma yana karanta kul huwa Allahu ahad bayan Fatiha wato na biloli guda uku ana karanta musu kul ya ayyuhal kafirun da kul huwa Allahu ahad na bilan raka'atul fajr da kuma raka'o'in zawati idan kai da ka zama shi ma raka'an farko bayan Fatiha kul ya ayyuhal kafirun barka da fi ba a sai a wani wallawa haka na ko koyi abin da na fiya da ake na ikirani wanda za ka yi harama kan wula da yake sani ko aiki nura shi ma za a karanta wuya da kartoni da da wani wallawa wanda ka haka an farko wuya da kartoni a kasa da wani wallawa ta karanta ba a kasa da wani jifi na inganta kama idan ka karanta fatiha ma kawai ka da kula a yau. don aisha radiyallahu anha ta ce ba ta na fi da da sallallahu alaihi wasallam yake yin da sauri irin karatu wajen ba har ma tana tunanin hanya ya karanta fatiha kuwa to kaga fatiha kan ya karanta ta kenan bai tsora bai tsora da ba wani amma ba ni kun ne zo kuma ya tsora kenan wata ran yakan tsara kuma wata ran kuma sai ya fatiha kowanne kai yayi amma ka ƙara surori guda biyu nan ya ce ko kuma zuwa a yi ya da kafin wa ko kuma idan matsayin wannan ba abu da ake yi kafin ne mafi yawan ba ya ranar juma na ji wasu daga cikin malamai da cewa ba su na wasu. to ni na ga wannan sun tsananta shi ne wa'azi ai ba ware masa wani lokaci aka ce lokacin wannan lokacin wa'azi ne wannan ba lokacin wa'azi saboda haka a yi wa'azi yana da kyau musamman ma a masallacin da ma ba fakar hudu ban biyu. a ran juma'a na wa'azi saboda haka idan aka zo aka yi abin da ake so ta yi ba a zo a yi wa'azi kafin liman yi to to yana da muhimmanci kwarai da gaske in liman ya to kuma ya kara da nasa ba in yi larabci kuma ya fassara da abu shi ya fi saboda galibin masu sauraron kuma ba masu jin larabci ba to yau ka zo ka ce ba za a yi wa'azi a kafin juma'a ba a ka zo da wani sabon abu da shi wa'azi ba da zarku makan da zarku zaman ne zarku makan da za a ce ba a wa'azi sai a wuri kaza ba ba za ka bari a wajen shari'a ko ina ana wa'azi ko a hanya ko a masallaci ko a gida ko a kafa ko ina wani wa'azi sannan ba da zarfin zamani wato ka ce sai rana kaza za a yi wa'azi ran kaza ba za a yi kowace rana na wa'azi kuma kowane kayan lokacin wa'azi ne ko da safe ko da rana ko da yamma ko da magariba ko da isha ko karfe sha biyu dare ko yaushe wani ko duma ne sun yi jima'i to ka ware wani wuri ka ce ba za a yi wa'azi lokaci kaza ba ai kana bukatar da ni da sai ka kawo hujja kuma ba ka da hujja to da ka wa'azin da ake yi abu ne mai wasu suna cewa a ai ta su zikiri suke a wannan lokacin suna yin wuri ne ba wa'azi ake ba yato eh su lokacin idan liman ya zo ya yi larabcin su suna fahimtar me yake faɗa kaga ba ta bukata a fassara masu ba ko kuma a zo a yi wani firiyo ba sannan na biyu su a lokacin suna zuwa da wuri saboda mai saboda wannan zikiri mutum zai zo sun karfe takwas na zafi ko tara ya zauna har a yi sallan juma'a yana zikiri domin kuma yanzu ya ji ake zuwa sai da mai ya fara zuwa ma masallaci sun fi kusa sun hutu kawai nan ba zikiri ne yake kama da ba suna zuwa sauraron ba ne da mai da sallah kai wani ma in ya zo da wani wannan giri hukumar yake son ya ji wato wannan dan wa'azin da za a yi kafin zuwa limanci baya son ya kuɗe masa sai zo da rikin ya samu wannan wa'azi to don akwai ne da ko wanda suke zikirin su kuma wanda ba zai hana a yi wa'azin ba kuma kare hana kai zikirin ka ba ana wa'azin kai ka ga cewa kai zikirin ka ce kuma ka sai kai amma ni shawara na ne ka saurari wa'azin ma ya ce akan me akan zikiri don ka san yadda za ka gyara addini kamar kan dai wa'azin na gyara addini ne ka saurare shi ka yi ka fahimci addininka zikirin ka kuma ka samu wani lokaci sai ka je kai ko ka zo da wuri ka yi ta zikirin ka kai ta zikirin ka kafin ma bai yi hukuma ne tun da ba zuwa sai ya rage minti talatin da man yanzu kaga ka samu abin da ka samu in in ya zo yana yana wa'azin ka kuma sai ka saurara ka saurari wa'azi to ba dalilin da ya hana ayi wannan wa'azin kafin kafin zuwa na ah, sai kuma mai ba ta gaba yake cewa ba mutum da yake da kaya mata da yawa sannan kuma samari ke ta zuwa mawarwanta kuma masu rukoki daban-daban su zo su zai jira da su ba a yi da kuma ya kai wani mataki ba ba da ya matsayin wannan shari'a kuma a da amfani da ya to wannan ba a kamata ai yanzu a riga an waye ko da lokacin da ba a karantar da jama'a a kasan nan kowa ma zai iya zuwa gida da yawa wannan yanzu ya tafi wannan yanzu ya tafi ba tare da hasani amma za ka mata su ya kamata mata su zama waye kada yarka ta je wajen wani sai in kai ka ba ta izini ka fita gidan ka ta je ka tsaya da wani ko kuma ka a abu hira sai da izini idan har yana son ka da aure ne to ya nemi izinin ka kaga in ka ga wanda zaka ba wa ne ce da ce bismillah ya yarin na kan ka babu ruwa in ma ba wanda zaka ba wa ne kun farko ma ba za ka ba shi kofa ba sannan duk wanda ya mata magana ka tarbiyyar ta sai za ka nan, kamar da ce ne karki tsaya da wani sai na baki in wani ya mata magana ka ce a ka je ka nemi izinin ba ba na shikenan wannan shi ya fi mutunci musamman a yadda zamani ya lalace a yanzu sai a za ka amince da mutane su zo suna gida da yarka ko a gidanka ko a wani wuri ba za ka buɗe wata ƙofa saboda haka ya zama da izinin ka ne idan wanda ka ga za ka ba wa ne ka zo binciken ka kuma binciken zai ko sai ne ta ga abin nan ba dai ne ta ba kuma wani wani biyu in ko ba wanda ya kamata ka ba wa ne dama ka yadda da tarbiyyar ka ko addinin ka ba sai ka ce a yarinyar nan ba na za a ba ita ba ko sai ta zo makaranta ka kare wani uzuri ne ba tare da ka fito ka ce ni ba zan ba ka yaka ba kaga shi kenan kuma yarinyar ta ji tsoron tsayawa da wuri ba tare da ne ba tare da izinin ba ni na ganin karantar wanda ake yanzu na sunna ya kamata a ce kowa ya fahimci wani. idan akwai wanda na sani shi da kansa yake zuwa kira yasa in ya yadda da kai ka zo shi ne zai zai ce ki je wajen wani wani na jirgin a falo ko a wasu Har wannan ya fi sai ka ji ta ce wallahi ba don babana ne ma yake zo wani da ba za da kwariyan da ta faɗi haka ita tana da wani abin nan tana da wani saurayin ta daban wanda take so wanda shi ma baban ya ba ne ya ba ko kofi to ga za a iya manema biyu ko uku sai ta zaba shi ma wannan aka baki dama shi ke nan da ya zai ya yi don sani ta ce a wala ita ka riga ka da kuma yanzu ba don baba na ne zo kuma wala ita ga zan sai ta burge ni shi ke nan sai wannan ya haƙura to kaga baban da kansa ya yi ce ki je wajen wani akwai babo ki je wurin sa wannan ya kamata a ce wayewar mu a yanzu ta kai haka amma yarka a ce za ta je hira ta je wajen wannan ta je wajen wannan baka san wurin kuwa take zuwa ba sai ta je ta yi alaka da wani mutumin banza su shaku ka yi kai kare ba su abun ya gagare ka karshen ta dole a je a yi auren ka ko ga wani mutumin kirki da kake son a bawa ta riga ta shaku da wancan shi kuma wannan gara da zai samu shiga wajen ta riga zuwa hankalin ta kama mutane ko da ba mutum kirkin ne wannan ya fi shi to amma in kai wa abun ka ka'idoji sai zama ba za ka samu matsala ba kuma haka din kare tarbiyyar yarinya ne wannan kuma ne sa salamu alaikum ba da gafa ta kama haka na lokacin limamin da duk lokacin da masallaci da zo ya kan ba shi kuɗi dubu biyar ko ma ba da wani lokaci haka ina ganin ba na hakan bai inganta ba don yanzu haka ni na ba da sallah alhadin kai ne sanari ne ba to wani dalili ne zai haramta masa yawa ai ba wuce da zai harata masa yawa ba ka da wuce da za ka ce yanzu idan mutum ya naɗa liman wanda zai dinga biya ba ko ba zai dinga ba shi kuɗi ba ka ce da sau wannan ba za ka bi shi kalla ba me ne sa yanzu idan ka je saudiya ma limamin suna da albasa idan ka je jordan su aikin limanci ma aikin gwamnati ne in je kai liman ne to ba za ka wani aikin gwamnati ba wanda ba za ka haɗa aikin gwamnati biyu a ƙasar nan ba to ba za ka haɗa limanci da aikin gwamnati kana da albashinka kuma kana da gida wanda za ka zauna kyauta tun masallacin da za a gina dole sai an gina shi da gida gidan liman da gidan lada. shi liman yana da gidan da zai zauna da albashinsa ba a yi yadda wani aiki ba a za a tafi ɗaukar kai sallah magariba isha al'adar magariba isha a ba aiki ka kina ba ka da wani aiki in ba ne shi kuma ladan za a bashi gida kyauta ya zauna amma zai iya yin wani aiki amma aikin da ba zai hana shi ladancinsa ba daga safe zai iya zuwa ta ne kuɗin da zuwa a azar na yi za a kira na aka ma ya kira shi shaha babu dalilin da ya hana ya hana wani duk da cewa wasu malamai suna gani ya kamata a ce bai mali ne take ba wa ainihin limamai bai mali wato shi ne gwamnati ne za ta biya ka wannan sun faɗi haka ne saboda karka kaskanta a wajen mai masallacin kar ya zama ka ɗau ƙasƙanci kaga in biyan ka ake albashi ya fi izza akan wani ne yake biyan ka don kar ya zama shi yake juya ka to amma wannan kamata ne idan gwamnati na biya ai ba buƙatar mai gida ya biya amma in mai gidan ya sa maka albashi yana biya ma ba dalilin da ya zama tunda za ka kashe lokutan ka ne ko wace sallah za ka zo kai kai kai limanci in danci ne haka kuma idan bai sa maka albashi ba yau ya sa ka dubu biyar ko dubu goma dubu biyu ne matsala a ciki babu wani damuwa a ciki dole haka kai kai ka tsananta wa kanka kake ganin cewa akan bai halatta ba za ka daina bin sa da mutum to ga irin wannan kawai wannan abun a cikin mutum ya daina bin wani limanci saboda wannan ai kaga tsananin yayi yawa to da wannan kai bukata a karantar da kai sai ka fahimci a cikin dan zafin kan yayi yawa kwarai da gaske to da kai wannan kanana wa sai za su kumbura kumbura sai ga ya ja ego kansa wani abun da ya fi karfin sa ya dauke shi addini kuma ba ba addini ba na'am a mai tambaya ta gaba da ke cewa malam da gauya da magana za da zumunci duk mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba to malam ya shafa har da yawon zaka ta addini idan an ce zumunci a fila a fila turashi ana nufin biyar abin da ya shafi ɗan uwa da dan uwa dan uwa to da ka ɗan uwanka na gini shi ne wanda ya waje ba a samu zumunci a tsakanin kar zumunci ya yanke ka ziyarce ke ziyarce ka ka kyautata masa kyautata in ka yanke wannan to shi na ka ce ba za ka shiga aljanna amma wani daban wanda ba na jini ba to ba za ka ɗauko wannan hadisan ka tsora a gaba dama a hanya ku faru don da ku ba kwa ziyartar juna ba za a ce kuma za a ɗauko dukkan hadisan da suka haramta yanke zumunci a tsora ba sai dai abu ne wanda ba za a so shi ba to da soyayya tsakanin mu'minai abu ne mai kyau wanda musulunci yake so maza kuma ma ce alala ta da kullun jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani imanin ku ba zai cika wajen kun so juna to musulunci yana son ku so juna idan abokin ka fada da ni ba ka biya ka ga na samu dan baraka kenan to musulunci ba a son wannan sulhu yake so amma hadarinsa bai kai na yan uwantaka a rabu ba a ziyartar juna ba a wani taimakon juna da kawai na a tambayar ta tabi yake cewa kamar in kana ji a ranka ba ka so a ɗaya ka ko ka ji ba ka so ka wulakan shi ba ka wani ba da cikin girman kai wannan ba da cikin girman kai shi mumini yana da wani abu da ake ce masa izza izzan nan yana tsakanin girman kai da wadakanta ba ya zama mumini ya wadakanta kansa ba hadisi ya zo a nuni da zai mumini ba a ɗaukan ƙasƙanci ba ya ta kai girman kai ba shine ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba domin Allah ya ce dille wannan da zai shiga aljanna amma akwai wani abu a tsakanin girman kai da kuma ƙasƙantar da kai kar ka yadda ka ƙasƙanta kar ka so reni reni ba da daɗi amma ya zama na izza ne ta imani ya sa ba ka son reni ba girman kai ba don shi mai girman kai abinda ba reni ba ma yana ɗaukan sa reni ne na maza ta aiwa ne yare na. to yana jin kansa wani abu ne to shi yana wuce gona da iri to mumini yana tare da izza don ba ta ala ce kul fa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to da haka Allah yana da izza manzo yana da izza mu'mine ma suna da izza to kar ka yadda ka a matsayinka na mumini ka walakanta kanka yadda za ka yi asarar wannan izzanka wata ɗaukaka ne kake da shi to kar kuma ka wuce izzanka ka tafi girman kai ka zama mai girman kai mai ji da kan da kai dan abu kaɗan ka ce a raina ka to kai ka juwa ne kai ne kaza kai ne kaza kar ka yadda da wannan kar ka yadda kuma ka saukar da izzan ka ta mumini ka walaƙanta za a walaƙanta ka a ci mutuncin ka kai baka damu ba mutunci ko bai yadda da wannan ba zai ya zo da kare mutunci dole ka kare wa kanka mutunci dole ko musulmi su karewa su karewa ɗan uwan su musulmi to da haka izza tsakanin walakanta kai ne da girman kai walakanta kai ba ita da shi ba girman kai ba ita da shi ba amma izza na cewa kar a walakanta ka kar a rena ka wannan kowane mumini ya kamata a kena da shi a zuciyarsa Allah ne ya ce yayi wannan domin kada in mumini ya walakanta ai musulunci zai walakanta in musulmi ya walakanta ai walakanta musulunci to ba ya duka walakanta kanka yadda zai shafi wato ainihin addini ka ba na'am a wannan kuma tambayar ta ke cewa malam ina da wani ɗan yana da hali wani lokaci ba abin da ya hana sai yi magana tsawon lokaci to malam ni ma in na maka magana sai ya gane na yi laifi da shari'a to kai laifi mana shi yana da haƙƙin kamar masa magana kai ma haka to kai sai ka bada naka wajibi ba ni magana kan shugabanni ba in su ba ka haƙƙin da kai ka ba su nan kai ka fita Allah ba zai tambaye ka ba to haka dan zuwan ka in ba maka magana kai ka masa kai in ka masa Allah ba zai tambaye ka ba ka masa magana ba amma shi Allah sai tambaye amma kai ma baka masa ba shi bai maka ba shi ne kenan sun zama ne kenan kaga dukkanin ku za ku tashi a matsayin masu laifi ne ko masu yanke zumunci ne wani ya gata mana zala ta sula ina da yan uwa ni ina sadar da zumunci su su kuma ba sa yin nawa ba sa sadar min da zumunci ya zan yi ci gaba da yin haka mazala ta in ka ci gaba da yin haka zai zama kamar kana zuba musu toka ne mai zafi ma'ana ka gama da ke da mutum baya yin ta kuma baya baya son magana ka kuma kana yin ta. ma'ana dan uwanka ne bai damu da kai ka kuma ka damu da shi ya yanke maka zumunci kai kuma kana sadar masa da da zumunci to kai ka sauke na ka wajibi shi kuma sai Allah ya tambaye shi na ka wajibin da bai sauke ba na Thank you. لا جنر الحسنى خير وعلى جنر الحسنى خير اللهم اجعلنا فيمن حيث ولا من خير وآمنا من خير واصرف عنا شر ما فانك تقضي ولا تستعين انه لا يجوز الوعي ولا يجوز الاعي تسعى ولا عليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله